Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol sai tashar Alfa Radio kuma si a Ghana. Kuna iya kama mutane da hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Lahadi ɗaya ga watan Yuli shekara ta dubu da goma sha 2018. Ni ne sarfi Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Jami'ai a Afghanistan sun ce mayakan IS sun yi wa waɗansu dogarawan tsaro guda uku yankan rago a wata makarantar gwamnati suka kuma kona wani bangaren makarantar kurmus. jami'an iraki sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai kan wani gini da aka ajiye takardun kuri'un da aka kada a zaben da aka gudanar cikin watan mayu ya raunata akalla mutane goma sha tara kana yau ɗaya ga watan yuli ne ƙasar canada za ta fara aiwatar da haraji da ta sabo haraji kenan da ta sa wa kayayyakin amurka To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyen bom da ke ƙaramar hukumar barikin ladi inda an kashe mutane shida an kone church da kuma clinic da kuma gidaje halin da ake ciki kowa na ci a rikice ko yake don an ce eh, akwai kofi amma har yanzu wani abubuwan al'ummomin jihar gombe sun kai ziyarar jaje tare da tallafi ga mutanen da ibtila'in ruwa da iska da kuma gobara ta shafa a jihar bauchi mun zo domin mu jajanta wa 'yan uwanmu mutanen bauchi bisa hatsari da aka samu a garin bauchi da a garin azare haka kuma za mu ji wata kungiyar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi ta nuna damuwa kan yadda matasa ke ƙara afkawa cikin harkokin miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar nijar daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da hafsa mai na muhammad ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu dubban masu zanga-zanga a washington da waɗansu sassan ƙasar amurka sun gudanar da gangami jiya asabar domin nuna rashin amincewarsu da manufofin gwamnatin shugaba donald trump na raba ƙananan yara da iyayensu a kan iyaka an yi kuma gangami mafi girma ne a bakin fada white house masu zanga-zangar da aka gudana a birane da dama na amurka da ke neman a kyale iyali a dunkule wuri daya suna neman a kawo ƙarshen tsarin shugaba donald trump na babu sani ba sabo kan bakin haure da ya ba da damar tuhumar bakin haure da aikata laifi You know, we're a country of immigrants. We always have been. And, and to think that now Wannan mai zanga-zangan da ya fito tun daga jihar Ohio ya ce, Ka sani mu ƙasa ce ta 'yanci rani, asalinmu kenan. A ce yanzu za a ɗauki asalin namu a matsayin wani abu mara kyau wannan hankali ba zai ɗauka ba kuma ba za a lamunci wannan ba ko da wasa. Waɗansu masu zanga-zangar sun yi kira ga 'yan siyasa da sauran jami'ai su yarda da cewa mai yiwuwa ne kakanninsu ma ƙaura suka yi zuwa Amurka. I um, think they think back into their past Ita wannan mai zanga-zanga da ta fito daga birnin New York tana cewa ina cewa su yi tunani a kan asalinsu kan 'yanci rani da suka shigo nan da kuma waɗanda suka rungume su idan suka yi haka ra'ayinsu zai sauya. A birnin New York masu zanga-zanga sun yi jerin gwano kan gada Brooklyn, mutane sun kuma yi gangami a biranen Los Angeles, Houston, Chicago da sauran birane a duk faɗin Amurka. Yau ɗaya ga watan Yuli sabon harajin da ƙasar Canada ta sawa kayayyakin Amurka zai fara aiki biyo bayan ƙarin kuɗin harajin da shugaba Trump ya yi kan sanho da ƙarafin da ƙasar Canada ke sayarwa. Ofishin Firaminista Trudeau ya faɗa a wata rubutacciyar sanarwa cewa Firaministan ba shi da zaɓi ya zama tilas ya samar da ya sanar da ɗaukar matakin mai da martani kan ƙarin harajin da Amurka ta yi wa sanho da ƙarafin ranar ɗaya ga watan Yuni ta wannan shekarar. Ranar Juma'a Firaministan ƙasar Canada Justin Trudeau da shugaban Amurka Donald Trump suka tattauna kan harkokin cinikayya da tattalin arziki bisa ga cewar fadar White House a jiya Asabar. Wata ƙungiyar saka ido ta ce hotunan tauraron ɗan adam sun nuna cewa a watannin baya-bayan nan an yi matukar inganta ɗaya daga cikin tashoshin nukiliyar Koriya ta Arewa. Ƙungiyar 38 North wacce ke sa ido kan harkokin soji da harkokin tattalin arziki da harkokin zamantakewa da dai sauransu a Koriya ta Arewa ta faɗa a wani rahoto ranar laraba cewa hotunan da aka ɗauka daga sararin sama ranar 21 ga watan yuni sun nuna cewa koriya ta arewa ta daɗa inganta tashar nukiliyar ta da ke yongbyon hukumar leƙen asirin tabbatar da tsaron ƙasa ta amurka cia ta ƙi cewa komi kan wannan rahoton kuma ma'aikata harkokin wajen amurka ta ce ita ba ta magana akan abin da ya shafi bayanan sirri fada shugaban amurka ta white house saki kuma cewa komi akan wannan batu da aka tuntube ta to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wata babbar jami'ar diplomasiyya Amurka mai kula da yankin Asiya za ta bar ma'aikata harkokin wajen Amurka ƙarshen watan nan na Yuli a daidai lokacin da ake tsakiyar muhimmiyar tattaunawa nan da Koriya ta Arewa. 'Yan makonni bayan da shugabannin ƙasashen Amurka da Koriya ta Arewa suka gana a Singapore. Mataimakiyar sakatariya harkokin wajen Amurka mai kula da gabashin Asiya da Pacific Susan Thurston. ta bayyana shirinta na yin ritaya daga ma'aikata a ƙarshen watan Yuli a cewar mai magana da yawun ma'aikatar Heather Newt a wata takardar bayani a jiya Asabar. Shugaba Donald Trump ne ya naɗa son a hukumance a matsayin mataimakiyar sakataren harkokin waje mai kula da gabashin Asiya da Pacific a watan Disamban bara. Bayan da ta ɗan zauna a kujerar a matsayin muƙaddashiya jim kaɗan bayan rantsar da shugaba Trump. naɗin na thornton da ke bukatar amincewa majalisar dattijai dai ya gamu da cikas yayin da kusoshin jam'iyyar republican a majalisar da suka hada da sanator marco rubio suka taka mata birki jami'ai a afghanistan sun ce mayakan is sun yi wa waɗansu dogarawan tsaro guda uku yankan rago a wata makarantar gwamnati suka kuma kona wani ɓangaren makarantar da ke lardin nangahar da ke gabashin ƙasar. kakakin ma'aikatar ilimin lardi ya tabbatar da cewa wani gungun mahara da ke dauke da makamai ya kai hari da dare a makarantar sakandaren 'yan maza da ke milikiyar a yankin kyongyani mohamed Asif Shinwari ya shaida murya Amurka cewa maharan sun cinna makarantar wuta suka kuma kona ɗakin karatu na labirare da waɗansu ɓangarorin makarantar Kurmus. alheri grace abdi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla da safiyar yau din nan wasu 'yan bindiga suka kai hari wani ƙauye da ke karamar hukumar badakin ladi a jihar filato inda har ta kai ga an samu asarar rayuka kamar yadda za ku ji a rahoton zainab babaji Wasu 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyen Bom da ke kan iyakar ƙananan hukumomin barikin Ladi da Mangu kusa da maraban Kantoma suka kashe mutane shida suka ƙona masujada da wasu gidaje. Basaraken gargajiya na yankin barikin Ladi Dagom Edward Gangbot ya shaida min cewa a daren jiya ne maharan suka kawo harin. An kashe mutane shida, an kone church da kuma clinic da kuma gidaje. Halin da ake ciki kowa na ce rikice ko aiki, despite an ce eh, akwai kofi amma har yanzu na, abubuwan suna faruwa. kuma yawanci yadda ana mentioning wai eh, a berkin ladi gashi district eh, district biyu ne wannan abubuwan suna faruwa da gashi da Danaro yana rob district mutane da aka kashe a danarab over 30 something doraba buje yana rob district Bina an kone gidaje an kashe mutane to ga wannan kuma with the presence of spirit yanzu ma da ana abin nan yanzu ga kofi ga spirit on ground ko ta ina amma duk da haka eh, ga irin abin yana yana yana ta faruwa ah, abun ba ba daɗi ko kaɗan to a gaskiya ni wannan abu tana da wani manufa ne daban kawai kasan ne kawai ana so a karbe gaba daya ba a so a gamu ma kasan gaba daya hakan ba zai yiwu ba because mu a nan ne Allah ya bar mu tun kakanin kakani to ana so a tada mu kuje ina muna da wata kasa banda wannan mun yi zama da da da fulani tun kakannin kakannin mu ba mu taba samu ba amma wannan zamani na yanzu kawai ana sa ta da mu gaba da kaddari ba ka ban ga dalilin wani abu kamar ana haihuwa shanu suna multiplying kasa ba ta multiplying to ba sai mu yi hakuri da da Allah ya ba to kamar yadda kai bayanin cewa kun zauna da Fulani shekara da shekaru su ma suna ganin kamar su ma sun zama 'yan ƙasa ne saboda waɗansu kakanninsu suna wurin bai kamata a ce su ma suna da ƙasan da za su zauna a wurin ba? A constitution na Najeriya ai ba hana kowa ya zauna a wurin da yake so ya zauna ba. amma zona lafiya. Sakataren kungiyar Miyetti Allah a karamar hukumar Barikin Ladi Abubakar Gambo ya ce su ma ajiyan an kashe musu mutane biyar. akwai wasu yaran wanda ba ta wannan wurin da abun ya faru ba ne ayi wani rashi sun je za su je irin ta'aziyya suna hawan kwalta soja suka bude musu wuta sun kashe ma wasu daga ciki wajen mutum biyar ne to su ma birom suna cewa an kashe musu mutum shida cikin dare na kuma suna ganin kamar fulani ne suka kashe a wannan ba gaskiya ba ne. mu kanmu yanzu a cikin zulumi muke mun rasa gane irin wannan abubuwa to amma faɗan da ke tsakanin ku da birom wayan suna ganin faɗa ne na kowa yana so ya samu ƙasa wannan ba gaskiya ba ne in ko misali abinda suke faɗi haka ne a duk yankunan birom da kika sani ki dauka daga mutanen da suka ga duk da ake cikin sa mutanen foundation da mutanen Faron District duk Fulani ne da da al'ummar Hausawa a ciki. Ai muna da filaye a waje wanda mu muka saya su suka sayar mana muna da takardu muna da komai. Kenan sai mu ce su ma sun kore mu ne da saboda su za su filayen su. Na nemi jin ta bakin kakakin rundunar sojoji na STF Manjo Umar Adam wanda na kira shi amma bai dauka ba kuma har zuwa lokacin da na hada wannan rahoto bai tuntuɓe ni ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. tashi kallau yau lafiya. Bautar Allah muke Allah kuwa shi don ɗaya. To wani haka yake a gaida Zainab Babaji. Al'ummomin jihar Gombe sun kai ziyarar jaje tare da tallafi ga mutanen da ibtila'in ruwa da iska da kuma gobara ta shafa a jihar Bauchi ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani. Da yake miƙawa mai jiran kujerar mataimakin gwamnan jihar Bauchi, Alhaji Sule Abdu, talban gombe ya ce ya iso fadar gwamnatin jihar Bauchin ne domin jajantawa al'ummar jihar Bauchin dangane da halin da suka samu kansu a ciki sanadiyar jarabawar da allah maɗaukakin sarki ya turo da shi da kuma yin fatan allah ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu we came with um, one trailer lot of rice and one trailer lot of maize and a check of um, 10 million has a various contribution from our people Allah jikan wanda suka rasa rayukansu Allah mayar da gurbi ga wanda suka rasa dukiyoyinsu Allah kuma ya bar zumunci Allah kare na gaba Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu da jihohinmu da gidajenmu salamu alaikum wa a jabin godiya madadin gwamnati da kuma al'ummar jihar bauchi mataimakin gwamnan jihar bauchi mai jiran a rantsar da shi alhaji abdu sule ya bayyana farin ciki kan ziyarar gwamnan jihar gomben da kuma ba shi tabbacin cewa za a mika tallafin ma waɗanda aka bayar domin su. Uh, Your Excellency, on behalf of His Excellency the Governor of Bauchi State, uh, Alhaji Muhammad Abdullah Abubakar, we welcome you most uh, heartily to Bauchi State. I would like to thank you on his behalf and the people of Bauchi State for this contribution you've given to us. We assure you that these items that you have given, which are the immediate needs of this kind of people, of these people who are affected, will be will be distributed judiciously. Gwamnan na Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo har ila yau ya ziyarci fada mai sarkin Bauchi inda ya shaida masa makasudin zuwansa jihar Mai girma sarkin Bauchi masu girma iyayenmu wadda muka zo da su da wadda muka tarar a nan sauran al'umma daban-daban maza da mata assalamu alaikum mun zo domin mu jajanta wa 'yan uwanmu mutanen bauchi bisa hatsari da aka samu a garin bauchi da a garin azare kamar yadda kowa ya sani da gombe da bauchi uwa ɗaya ne uba ɗaya saboda haka duk abin da ya samu bauchi ko ya samu gombe ya same mu duka saboda haka ina son ɗauki wannan dama na musamman domin na miƙa jaje a madadina da iyalaina da gwamnatin jihar gombe da al'umman gombe ga baki ɗaya na abin da ya same mu a cikin wannan jiha ta jihar bauchi akwai tallafi na gaggawa wadda muka zo da shi wanda haɗin kanmu ne mutanen gombe da mai taro da mai sisin kobo da mai kaɗan da mai da yawa muka hada muka kawo gwamnan jihar gombe dai ya kai irin wannan ziyara fadar kasar katagun abdulhab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria To a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda wata kungiyar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi ta nuna damuwa akan yadda matasa ke ƙara afka cikin harkokin miyagun ƙwayoyi. Sannan kungiyar ta nuna rashin jin daɗinta akan jinkiri da ake fuskanta wajen ƙona ƙwayoyin da aka kama wanda aka saba yi. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimuna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. nasarori masu tarin yawa aka samu a nishar wajen farautar masu safarar miyagun kwayoyi a tsawon watanni sha biyun da suka shige abin da ke kara fayyace sahihancin matakan da hukumomin nijar ke ɗauka da nufin murkushe wannan muguwar ɗabi'a kamar yadda shugaban kungiyar adena mai yaƙi da shan miyagun kwayoyi ganda sale ya bayyana e shekara wannan da ta mutu bakwai abinda gwamnati ya kama wajen kwaya akwai ton biyu hada waɗansu abu da kilo dari bakwai da wani abu wannan da ake ce ma cannabis taba wiwi kenan akwai waɗansu comprimate wanda ake cema na a kayan maye iri-iri ne akwai wanda ake cema ma vitamin su wajen dubu talatin da hudu hada kai akwai wanda ake cema ma biozetafamin shi ma comprimate miliyan ɗaya da dubu shida da talatin da uku da waɗansu abubuwa ne akwai wanda ake cema ma shi ma wajen komprime miliyon biyar da dubu gomiya tara da talatin da ɗaya da waɗansu abu akwai abin da ake kema taramadol shi kowa santa wanda ake kema tramol shi ma wajen komprime miliyon bakwai ne akwai har da dubu dari uku da waɗansu abubuwa akwai metafamin shi ma har yanzu akwai shi shi ma dubu biyu da gomiya tara da sittin da hudu. Sai dai wani abin da ke haddasa damuwa a wajen wannan kungiya shine ana ci gaba da jan kafa wajen kona abubuwan da aka kama daga washe garin ranar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta 2017 kawo wacce aka yi ta a ranar 26 ga watan yunin da ya gabata. Rana wannan kowace kasa ya hito ya hadi matsalar kwaya abin da an ka kama a gaya mu mutane duk su shi sannan a ta a sa wuta a kone kowa ya gani. To, amma ku gani bana niger har yanzu ba a ta yi ba akwai ne ya kai kilo hudu da garama da tamanin da wani abu shi ma shi na nan ba a sa mai wuta ba wani abin da kungiyar adena ta ce ta lura da shi a yau rukunin matasa ne ya fi kowa fadawa cikin wannan bala'i na mu'amala da miyagun kwayoyi mutane da an kama wanda an kai musu tambayoyi mutum eh, dubu guda da dari biyu da sittin da biyu to da su haɗa mata mata sun zama mace dari da hamsin da shida amma mutane waɗannan masu fatauki muyagun kwayunan nan in ka ɗauko e, kashi saba'in da biyar duka matasa ne waɗanda shekarunsu da ashirin bai babu zuwa talatin da, tara to su ne suna waɗannan mugun aiki kwanaki biyar kafin zagayowar ranar yaƙi da fatocin miyagun kwayoyi ta duniya hukumomin Nijar sun kona ton biyu na tabar wiwi din nan da aka ba da sanarwar cafkewa a wata unguwar birnin Yamai a ranar 13 ga watan Yuni. Lamarin da ya haddasa cece kuce a wajen wasu 'yan kasar da ke ganin an saba wa tsarin shari'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sulamu mai barma, to jama wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da kusan minti ashirin na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkan mu da warhaka ku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa. inda za ku je mu ɗauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad, ku biyo mu. Ranar ashirin ga watan Yunin kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar faɗakar da al'umma akan illolin shan muggan ƙwayoyi. Wakilin muryar Amurka a Legas ya aiko mana da rahoto na musamman kan haka. Baban gida kara mana bayani. Shi da wannan rana ya samo asali ne bayan wani zama na musamman da aka yi a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Disamba 1987 inda kuma baki ya zo ɗaya na tsaye da wannan rana na 26 ga watan Yuni domin faɗakar da al'umma game da illar shan muggan ƙwayoyi. Taken bikin na bana dai shine saurarane da farko sauraron yara da kuma matasa matasa shine matakin farko na fahimtar halin da suke ciki wanda hakan zai tabbatar da samun lafiyar su da kuma su na kaucewa shan muggan kwayoyi wannan matsala ta shan muggan kwayoyi dai na ɗaya daga cikin dalilan da a kwanan nan gwamnatin tarayyar najeriya ta haramta sarrafa sinadarin kodin a cikin maganin tari da kuma bincike ya nuna da cewa dimbin matasa mata da sauran al'ummar gasa ne ke kwankwaɗan waɗannan magunguna a matsayin kwayoyi ko kuma magunguna na maye to kowane mataki hukumomi daban-daban ke dauka tambayan kenan da na yawa mataimakin darakta a hukumar kula da magunguna ta ƙasa pharmacist peter iliya wato wannan ranar a nigeria abinda ya kamata a yi ya kamata a zauna ne a yi tunani A natsu kan yanayin da harkan amfani da mugayen kwayoyi suka addabi kasanmu a Najeriya musamman ma a arewacin Najeriya musamman kuma matasa saboda abun asha ne a yi tunani akai kuma a san yadda za a yi nan gaba a tabbatar cewa idan shekara ta yoyo, a samu cewa an dan cimma buri akan wannan mugun al'amari ya zamanta kowane shekarar da ta wuce ya kamata a samu cewa an rage wannan mugun al'amuran da yake damu a kasar nan duk za ka dan gaya mana kasida da ka gabatar a wajen wannan taro me ya kunsa eh abinda ta kunsa cikin abinda na gabatar a madadin shi wato registrar na hukumar Pharmacist Council of Nigeria wato cewa ya kamata yanzu kowa ta natsu ta fannin gwamnati ta fannin masu tsaro da masu dokoki su natsu a hada baki kai daya a yi abin da ya kamata a tabbatar cewa duk waɗanda suke sayar da kwayoyi mugayen kwayoyin nan a yi maganin su ya zamanto cewa wanda ba su da iko ba su da izini ba su da license ba su da takarda na sayar da mugayen kwayoyi kada su sayar kuma ya zamanto duk masu talle-talle a cikin kwanduna da farantai a tashoshinmu na motoci da kuma a kasuwa ya kamata a ɗauki mataki a kansu ya kamata gwamnati ta tsaya a bayan jami'un tsaro da kuma regulators wato pharmacies council da nafdac ya zamanto cewa ta ba su goyon baya saboda idan aka kama wayannan gwamnati ta cire idanunsu akan abin da za a yi musu doka ta ɗau yadda za ta yi masu shi inda za su je gidan yadi ne an same su da laifi su je gidan yadi inda tara ne a ci su da tara amma wani lokaci mukan samu in haka ya faru sai ka ga kuma an samu eh, jan baya saboda sai ka ga daga a cikin manya kuma za a zo a yi magana cewa a sassauta musu to muddin mutum ya yi abu ka kama an sassauta musamman irin wani abubuwa ai shi yasa duk duniya aka ka yardar da wayansu laifuka wayansu ma shi ba magana na appeal muddin an zartas da hukunci indai za a kashe ka ne maza a kashe ka kaga kamar kasar su china da su north korea idan an kama ka cikin harkar jila na kwaya ko sha ko sayarwa ko ɓoyewa za a yi kisa da kai za ka shiga ne. Kwanan nan daidai gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa dokar hana sayar da magungunan tari domin kaucewa amfani da su da matasa ke yi a matsayin kayayyakin maye da kowane mataki hukumar NARDAF da alhakin kula da kuma hana shan muggan kwayoyi rataya a kanta ke yi na tabbatar da wannan doka tambayar kenan da naiwa dr musa umar darakta a hukumar ta naftak mun mai da shi ainihin wannan abin nan cough syrup kodin din ya zama na cewa abu ne wanda zaka same shi bisa prescription to kaga kasar nan matsalar shi ne ba kowa ne yake saurara ya samu prescription kafin ya bayar ba to kuma za ga cewa shi abu ne wanda bai da wuyan yi ruwa ne kawai da siga da ake yi to za ga shi ne kadai wanda mutane suka ga cewa za su iya sha su manta da matsalolinsu kuma ba haka aka so ba to ka san yanzu mun fara tun shekaru biyu da suka wuce mu ga sha wayannan kwayoyin ainihin me bukatan kasan so kar mu sha mu shigo da abin da ba mu bukata to kuma mun yi wannan goji na farko yanzu shekara mai zuwa za mu yi na biyu so mu san ainihin adadin da muke nema don kuma sai a tabbatar cewa fa wannan abun ya je inda ya kamata ya tafi ba kowa ne ya kamata ya sayar ba don kuma na biyun kuma yanzu za mu fara nan da kwanaki sati daya ko biyu muna tunanin dama za a yi duk kasar za a je a sanarwa mutane fa a yi wannan education awareness campaign a nuna musu cewa wa'annan abubuwan fa ba abu ne wanda za ka je kasuwa ka saya ba. Babin yaji Birmurai Amurka daga Lagos. To madalla a gaida baban gida masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta ba da umarni. Ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya. To madalla a gaida Hafsat yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu raro ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a ya fara da sallama ya ce murya Amurka muna farin ciki da watsi da makaman nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi ya yi daidai domin hakan zai kawo masu zaman lafiya mai ɗorewa. Sako da Kaduna Diga ga ɗan fulanin warji daga jihar Bauchi. shi masa umar gabacewa muna kira ga hukumomin gwamnati da kungiyoyin agaji cewa su matsakaini domin tallafawa 'yan gudun hijira arewa maso gabas saboda suna cikin halin ni'ya su da fatara da kuncin rayuwa sako daga baffa haruna bajoka da abubakar jibrin dan gusau sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau ke cewa to wannan yarjejeniya tsagai da wuta da aka cimma allah ya sa ta kawo ƙarshen yakin da ya ƙici ya yau a sudan ta kudu ta zama sanadiyar samun zaman lafiya a ƙasar sako ne daga isuhun dila faki to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. jami'ai a iraki sun ce wani harin kunan bakin wake da aka kai kan gini da ke kirkuk inda aka aje takardun kuri'u da aka kada a zaben watan mayu ya raunata akalla mutane goma sha tara hukumomi sun ce akwatunan katunan zaben dai basu lalace ba a fashewa da ta auku yau lahadi alkalai sun bayyana jiya asabar cewa za a fara kirga kuri'un da hannu ranar talata babban limamin 'yan shi'a muktada al-sadiq ne ya lashe zaben da aka gudanar a watan mayu yau ɗaya ga watan yuli sabon harajin da ƙasar canada ta sawa kayayyakin amurka zai fara aiki biyo bayan ƙarin kuɗin harajin da shugaba trump ya yi kan sanho da ƙarafan da ake yi da ƙasar canada ofishin prime minister trudeau ya faɗa a wata rubutacciyar sanarwa cewa Firaministan ba shi da zaɓi ya zama tilas ya sanar da ɗaukar waɗannan matakai na mai da martani kan ƙarin harajin da Amurka ta yi wa Dalma da ƙarafa rana ɗaya ga watan Yuni ta wannan shekarar. Ranar Juma'a Firaministan ƙasar Canada Justin Trudeau da shugaban Amurka Donald Trump suka tattauna kan harkokin cinikayya da tattalin arziki bisa ga wata sanarwa ta fada White House. Wata ƙungiyar saka ido ta ce hotunan tauraron dan Adam sun nuna cewa a watannin baya-bayan nan an yi matukar inganta ɗaya daga cikin tasoshin nukiliyar Koriya ta Arewa. To ma'adalla masu raro da wannan makakashin shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe litinin da misalin karfe shirin na safa a Najeriya da Nijar wato karfe biyar a wani Ghana za ku jo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. yanzu a madadin alheri grace abdu wadda ta yana gabatar da shirin da kuma chubahiro dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr santos nisar fil hashin gumal ke cewa sai mun sake haɗuwa salamu alaikum